يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا shi درسينا darasi na 306 a karatu da muke gabatarwa littafin fiqhu na ibn hajar al-asqalani mai suna buzugul mara muna cikin kitabun nikah muna bayani game da sharuɗa ga aure a yau za mu karanta hadisi na 29 zuwa ƙarshen babin hadisi na 31 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan auren kashe wuta shi ne ake kira nikahu tahalil nikahu tahalil ibn al-asir a littafin an-nihayatu fi gharib al a juzuyi na farko shafi na 431 ya ce da ake nufi da nikahu a wurin halattawa Wa an yi kwallikar rajulu yi kwallikar rajula imra'atahu huwa an yi kwallikar rajulu imra'atahu salasan mutum na yana tare da matarsa aka samu rabuwa har kashi uku sau uku yana sakinta fayyata zauwa juha rajulun afar sai a samu wani mutum daban wanda zai auri ita wannan matar ala shariqati an yuqallikaha ba'da wad'iha sharadi zai saki ita wannan mata a bayan ya tara da ita litahilla li zawjiha al-awwali saboda ta halatta ga mijinta na farko mutum yana da mata an samu rabuwa kashi uku sau uku yana sakinta to dama bisa ka'ida idan mutum ya rabu da matarsa saki uku aure ya kare dole sai ta yi wani aure kafin nan za ta dawo gare shi saboda haka sai a samu wani mutum wanda zai aure ita wannan mata sharadi sai sa auren kashe wuta yana cikin auratayya waɗanda ake ake sa su a ƙarƙashin al'ishtira fi nikah aure ne wanda an kulla shi akan sharadi saboda haka shi wannan mutumin zai auri matan ne don ya sake ta bayan ya tara da ita idan ya yi haka kahilla da zauki hal'awwal mijinta na farko kaga yana halatta ke na ya sake aurensa wannan shi yasa ake kiran auren nikahu halil auren halattawa shi wannan ya aure ta ne saboda ya halatta auren ta ga mijinta na fari to sannan akwai fasara ta biyu da ake yi muhallilan محللا بقصده الى التهليل me yasa ake kiransa mai halattawa saboda nufin shi ya halatta abu ko da yake ba zai iya ba amma daga niyyar mutum ana ba shi sunan abu daga niyyarsa ana ba shi sunan shi kamar kasuwanci da larabci akan cewa mutum al-mushtari mai sayan kaya ko da bai saya ba idan ka zo shagon mutum ka ce ina son abu kaza sunanka al-mushtari mai saya ana kiranka mai saya ko da kuwa cinikin bai kuzu ka juya kai tafiyarka idza qasada shira saboda ka taho da niyyar zaka sai wannan kayan to shi sa ake kiran wannan mutumin al-muhallil mai halattawa ko da bai iya halatta abin ba wannan shine auren da Hausawa suke kira auren kashe wuta kuma da za su kira shi auren kunna wuta da yaji dalili kuwa saboda hadisin da za mu karanta wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda قال عبد الله بن مسعود la'ana لعن رسول الله منظم الله ياتيني ما almuhallila mai auren halatta mace walmuhallala lahu da kuma wanda aka halatta masa auren ita wannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tine musu albarka to manzon Allah ya la'ance ku rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisi shine hadisi na 3871 a littafin al-musnad wannan sa'i hakanan al'imamun nasa'i ya ruwaito hadisun a littafinsa a sunan kubra yana da sunan kubra da kuma sunan kubra yana babin nikahul muhallil wal muhallal hadisin ya zo a cikin sunan nasa'i an abdullahi bin mas'udin qala abdullahi bin mas'ud ya ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi manzon Allah ya la'anci alwashimati wal mustawshima mace mai yi wa mutane zane tatu matar da ta zauna sana'a take nan ta dinga tsaga jikin mutane wal mustawshima da kuma wacce ta nemi a tsaga jikinta matar da ta nemi a tsaga jikinta a yi mata tatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tibe mata albarka haka nan ita wacce ta mai da wannan abin ya zama sana'a sana'a take nan ta ringa tsaga jikin mutane ana biyan su kuɗi walwasila da mai ƙara wa mata gashi walmausulata da matar da ta nemi a ƙara mata gashi da zan ka dubi waɗannan mata kashi biyu annabi ya tsine musu albarka amma a yanzu sana'a ce mai zaman kanta ana bude salon za ka ga mace musulma ba ma mata ba har maza suna bude shaguna saboda tsaga jikin mutane a biya su kudi a ƙara wa mace gashi a biya ta kudi sallallahu alaihi wasallam wa riba ya tsine mutumin da ke cin riba wa kila bude wanda ya ba da ribar aka ci saboda ya sa ka ba da kuɗi ka karɓi rancen ka karɓi rance wanda za a ɗora maka kuɗin ruwa ba zarura a cikinsa mazan Allah ya la'anci mai bayarwa da mai karɓa akwai malaman da suke ganin sai dai idan an kai makura kamar misali jinyar da mutum ya rasa wanda zai taimaka mishi da kuɗin da zai samu magani annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace eh, abdullahi bin masud ya ce wal muhallila wal muhilla wal muhallala lahu da wanda ya auri wata mace saboda ya halatta aurenta ga wani mijin da zai sake ta sake uku wal muhallala lahu da kuma shi mijin da aka halatta masa auren ita wannan matan waɗannan mutanen gaba dai abdullahi bin masud ya kirga su so amma shi eh, ibn hajar in ka lura ya dace magana ne ya dauko karshen ta kawai ya dauko karshen magana amma waɗanda annabi ya hada su a wuri guda ya la'ance su suna da yawa sai ka koma asalin waɗancan littafai da ya magana a kai littafin al-musnad zaka ga hadisin yana da tsawo littafin sunan kubra na al-imam nasai zaka ga hadisin yana da tsawo ba mutum biyu bane kawai akwai riwaya ta zo ta Abdullahi bin Mas'ud ya ce akibun riba wa mukiluhu da mai cin riba da wanda ya ba da damar aka ci riba wa katibuhu da mai rubuta shi wa shahidahu da masu shaidan riba idan alimu bihi idan dai sun san cewa riba ce ake kullawa suka shaida walwashima da matar da take wa mutane zane take tsaga cikin mutane wal mustaushima da kuma matar da take ba da jikin nata a saga mata to sai eh, sai Abdullah bin Mas'ud ya ce lil ne eh, idan dai sun yi ne saboda su samar da kyau so wannan shi ya bambanta mutumin da zai bada jikinsa a tsaga saboda za a mai tiyata bai shiga karkashin wannan la'anta na manzon Allah ba don akan tsaga jikin mutum saboda a yi masa tiyata wannan bai shiga karkashin la'antar mazan Allah saboda abinda Abdullah bin Mas'ud ya faɗa yace lil ne idan dai an tsaga jikin ne saboda a samar da kyau ai waɗanda suke yin tatu suna yi ne saboda ado kwalliya ko da dai su suke ganin kwalliya ce amma zanta ce Allah shi kare mu wala wi sadaqa fa wannan riwayar sai Abdullah bin Mas'ud yace da mutumin da ya ki fitar da zakka shi ma annabi ya tsine masa albarka Allah murtadu tsare mu wal murtaddu a arabiyyan ba'da hijratihi da mutumin da yayi ridda wanda yayi ridda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lahace shi shine sai Abdullah bin Mas'ud ya ce mal'ununa ala lisani Muhammadin waɗannan dukkan su tinannu ne akan harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah a ranar tashin kiyama lafazin al-Imam an حديث ان ياي انغنتا دغ عبد الله بن مسعود باب الشكه الصحيح ان ينا ارواء الغليل تخريج حديث ينا ارواء الغليل مجلد النبي الشافعي نا غري 82 روايه الإمام احمد في تمتنا كما ده روايه ده مكتر انت قال امام النسائي لعن رسول الله الواشمه والمستوشمه والواصله والموصوله والمهل والمحلل له وآكل الربا وموكله عند لفظ يزوجك سنن النسائي هكذا يزوجك المسند الإمام أحمد kusanje duk abin da hadisai guda biyu na suka dauka abu ɗaya ne abdullahi bin masud ya kirga mutane waɗanda manzon Allah ya la'ace su daga cikin waɗannan mutane akwai mutumin da yake auren mace da nufin ya halatta aurenta ga mijinta na fari wanda ya suke da sau mu ci gaba ya ce wa tirmizi haka nan al'imamu tirmizi ya ruwaita wannan hadisin yana babu ma ja a cikin muhilli wal muhallali lahu akwai babi da ya akai ya ce wa sahahahu kuma al'imamu tirmizi ya inganta wannan hadisin ba al'imamu tirmizi ne kadai ya inganta wannan hadisin ba kusan duk malaman hadisi sun tabbatar hadisin ya inganta akwai ibnu qattan akwai ibnu dakiq al-eid ala shartin bukari sun ka dubi littafin ibn hajar da ake kira a talfisul habir da mujallar na uku shafi na gari saba'in kuma hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban daga abdullahi bin mas'ud za ka ga lafuzza daban-daban yana kitabun musannaf na alhafiz abdulrazzaq mujallal na shida shafin 267 abdullahi bin masud ya ce mal'unu na ala lisani muhammadin Abdullah bin Mas'ud ya ce duk waɗannan mutane da aka kirga su tsinannu ne akan harshen manzon Allah to akwai riwayoyin hadisin da zaka gani na Abdullah bin Mas'ud din wanda babu ma kalmar babu kalmar al-muhilla wal muhallala lahu akwai riwayoyin da suka zo da babu su to amma da yake mafi yawan riwayoyin sun zo da wannan lafazi shi yasa ibnu hajar ya kawo shi a littafin bulugul maram yace wa fil babi ba wai abdullahi bin mas'ud kadai ba a karkashin wannan magana karkashin maganar an tsine ma mutumin da ya auri mace saboda ya halatta aurenta ga wani yace an aliyin an samu hadisin sayyiduna ali bin abi talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kaga ga abdullahi bin mas'ud to akwai hadisin sayyiduna ali hadisin sayyiduna ali ba akhrajahu al-arba'atu ashabu sunan mutum uku suka ruwaito illan nasa'i banda al-imamun nasa'i sayyiduna ali hadisin shi yana kama da hadisin abdullahi bin mas'ud tana yiwa a lokaci guda suka ji wannan tsinuwar daga bakin manzon Allah sayyiduna ali da abdullahi bin mas'ud a lokaci guda suka ji wannan tsinuwar ta fito daga bakin manzon Allah saboda haka lafazin hadisi na Abdullah bin Mas'ud da lafazin hadisin Sayyiduna Ali sai zama to suna kama shi Sayyiduna Ali bin Abi Talib yace la'ana Rasulullahi asharatan manzon Allah ya tsine wa mutane goma Allah karka samu na ciki akilir riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaya wa shahidaya والهال والمهلل له ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة kuma duk suna cikin hadisin abdullahi bin mas'ud da mai cin riba da wanda ya bada damar aka cin riban wato shine wanda ya bada bashi ya tsora ruwa da wanda ya karbi bashi wannan shine akilur riba wa mukilu to da wanda ya rubuta da waɗanda suka yi shaida da wanda ya auri wata mace saboda ya halatta aurenta ga mijin da ya sake ta sake uku da shi mijin da aka halitta masa auren da mai kin ba da zakka da mai zana jikin mutane da wacce take ba da jikinta a zana mutane goma ya kirga babu shakka waɗannan hadisai guda biyu duka sun inganta ga hadisan abdullahi bin mas'ud ga kuma Sayyidu sayyiduna ali bin abi talib amma kafin mu ci gaba za mu karanta kuma wasu riwayoyin har yanzu domin ka gane ba sahabbai biyu ne kadai suka ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah ba akwai Abu Huraira shine mutum na uku Abu Huraira Allah ya kara masa yarda Abu Huraira shi ma yace la'ana Rasulullah al-muhilla wal muhallala lahu manzon Allah ya tsine wa mutumin da ya auri mace dan ya halatta ta ga wani da kuma mutumin da aka aka yi auren don a halatta masa hadisin yana al-musnad hadisi na 8287 al-imam ahmad ya rawaito hadisin waɗannan sahabbai abdullahi bin mas'ud ya kawo hadisin abu huraira sannan hadisin yana sunanun nasa'i da al-musnadul imam al-bazzar haka nan al-muntaqa eh, littafin ibn al-jarud hadisi na 684 حسن الإمام البهجية وسنن الكبرى الإمام الترمذي حديث سأل إلد الكبير يتي يا الإمام البخاري الإمام الترمذي الماجر الإمام البخاري الإمام الترمذي الماجر الإمام البخاري الله ينصر عنه سوديوا الإمام الترمذي يتن تنبيه الإمام البخاري جميل حديثي yace sa'altu muhammadan an hadha hadis na tambayi al-imam game da riwayar abu huraira fa qala sai al-imam al-bukhari yace huwa hadithun hasan hadisi ne mai kyau shi ma hadisin abu huraira hadisi ne mai kyau al-imam ya tabbata da wannan zaka ga bayanin a cikin littafin al-tafsir na ibn hajar mujallar na shafi na 373 haka nan al'imamu saila'i ya inganta shi a littafin nasbun raya mujallar na shafi na 240 a nan kaga an samu ƙarin sahabi sahabi na uku shine abu huraira shi ma ya tabbatar da cewa annabi ya la'anci mutumin da zai auri matar da an sake ta uku don ya halarta ta ga wani mutum na hudu shine abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas shi ma ya rawaito hadisi lafazin zai duk iri ɗaya ne lafazin abdullahi bin masud shi ne lafazin abu huraira shi ne lafazin abdullahi bin abbas la'ana rasulullahi al-muhallila wal muhallala lahu manzon Allah ya la'anci mai aure zan ya halatta mace ga wani da wanda aka yi auren don a halatta masa hadisin abdullahi bin masud yana sunan ibn majah shi ma babu muhallili wal muhallali lahu wa hadisin abdullahi bin abbas shine wanda yake da rauni ta wajen isnadin shi kamar yadda zo cikin misbahul sujaja mujallal nabi shafi na takwas mutun na biyar shine ukubatu bin amirin al juhad Allah ya kara masa yarda ukubatu bin amir hadisin sa ingantacce ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa ala ukhbirukum bitaysil musta'ari kuna so in ba ku labarin bunsurun aro in ji manzon Allah kuna so in ba ku labarin bunsuru na aro qalu bala suka ce muna so mu sani ya rasulullah sai manzon Allah ya ce huwal muhil shine mutumin da zai aure mace don ya halatta ta ga wani mutum wanda ya sake ta sau uku shi ne sai mazan Allah ya ce fala'an Allahul muhilla wal muhallala lahu Allah ka tsine ma wanda ya auri mace don ya halatta aurenta ga wani wanda ya sake ta sau uku shi ma wancan da ake halatta masa auren Allah ka tsine masa albarka manzon Allah sai da ya gaya masa habai sannan ya la'anci mutum to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa la'ana Allahu al-muhilla wal muhallala lahu hadisin yana sunan ibn majah da al-mu'jam al-kabir imam al-tabarani haka nan sunan mudara qutni da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin yana sahih sunan ibn majah hadisi na 1582 hadisin uku batu bin amirin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na shida cikin sahabbai wanda ya ruwaito tsinuwar manzon Allah akan waɗannan mutanen shine Umayr bin Qatada al-Laysi shi ma yana cikin sahabban manzon Allah yace la'ana rasulullahi al-muhilla wal muhallala lahu manzon Allah ya tsine wa mutumin da ke aure dan ya halatta wata mace da wanda aka auri matar don halatta masa wal mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i maza da ke ƙoƙarin kwaikwayon ɗabi'ar mata wal mutashabbi hatimin da ta'ibin rijal da mata da suke ƙoƙarin kwaikwayon ɗabi'ar maza waɗannan duka annabi ya tsine musu albarka to shi ma isnadin sai yana da rauni wanda ya zo cikin bayanin ibn hajar a littafin at-talqisul habib ibn hajar yi kokarin kawo riwayoyin nan da yawa ba duka ba a littafin sa at-talqisul habib kaga an samu mutum shida mutum na bakwai shine jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda hadisin sa yana sunan tirmidhi al-imam tirmidhi da kansa ya ce hadisin jabir yana da rauni waɗannan hadisai da muka karanta na sahabban manzon Allah mutum bakwai sahabbai mutum bakwai waɗanda su ta zo da rauni umairu bin qatada tallaisi jabir bin abdullah sai abdullah bin abbas amma sauran sahabbai mutum hudun hadisansu sun tabbata sun inganta daga manzon Allah to kaga kenan maganar cewa annabi ya tsine ma mutumin da ke auren mace don ya halatta ta ga wani mijinta na fari babu shakka wannan gaskiya ne babu makawa annabi ya la'anci mutumin da zai auri mace da nufin idan ya tara da ita ya sake ta sai ta koma ga mijinta na fari zan Allah ya la'ance su duk wanda aka ce maka annabi ya la'ance shi babu shakka wannan yana cikin haɗari Allah ka tsare wannan hadisin abubuwa guda biyu ne za mu zuba a kai kafin mu wuce shi da izinin Allah abu na farko ibn hajar ya kawo hadisin abdullahi bin masudu da yake magana a kan annabi ya tsine ma mutane biyu dinnan da wanda zai auri mace da aka sake ta sau uku domin ya halatta aurenta da mijinta na fari da shi mijin farkon da ake kokarin halatta masa wannan auren Abin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin ba sai ya ce maka haramun ba ne, idan aka ce annabi ya tsine ma wanda ya yi kaza to kaga wannan auren haramun domin manzon Allah ba zai la'anci mutumin da ya aikata halal ba duk wanda kaje an ce annabi ya tsine masa ya aikata haram so bai ma kawo cewa auren haramun ne ba sai ya kawo hadisin tsinuwa hadisin tsinuwa ya ishe ka gane kawai wannan auren haramun ne tunda an ce annabi ya tsine ma wanda ya to wannan shine abu na farko idan aka ce tsinuwa me ake nufi al-la'nu manzon Allah ya tsine ma wasu mutane kamar yadda zo cikin hadisin Abdullahi bin Sayyidina Ali an Sayyidina Ali ya kirga mutane goma amma a lissafin sun fi goma inda an samu hadisin Umar bin Qatada Laifi wanda ya kawo mata masu kwaikwayon maza da maza masu kwaikwayon mata duk suna cikin wadanda annabi ya tsine musu a lokaci guda a littafin kitabu ta'arifat na Imam Zakir Rujani shafi na 247 ya ce asali idan ka ji an ce la'anu min Allah Allah ya la'anci wani, to abinda ake nufi huwa ibadul abdi bi sakatihi Allah ya nisantar da wannan bawa ta dalilin fushi da shi idan aka ce Allah ya la'anci wani to ana nufin Allah ya nisanci wannan me yasa aka nisance shi saboda ya kusantar da Allah to amma idan aka ce mutum ya tsine mawa ne ya bambanta da tsinuwar Allah tsinuwar Allah ita ce fushi da bawa da nisantar da shi amma idan aka ce tsinuwar mutum fa addu'a ce addu'a ce kake yi Allah kai fushi da wani yana ce Allah ya tsine mawa ne wato kamar kana cewa Allah kai fushi da wani idan ka ce Allah ya la'anci wani addu'a ce kake amma idan aka ce Allah ya la'anci wane to Allah ya yi fushi da shi kuma ya nisance shi wannan haka yazo cikin kitabut tawqif ala muhimmati ta'arif shafi na 621 hadi ibadu min darajati al-abrar saboda ka ba karamin laifi bane duk inda ka ji an ce Allah ya la'anci wani to gaskiya ba karamin hadari bane saboda idan Allah ya la'anci bawa yana nisantar da wannan mutumin min darajatul abrar ba zai cimma martaba ta mutanen kirki ba wa maqamis salihin sannan ba zai kai matsayin salihai ba shi yasa zaka ga mutum yana aikata zunubi yayi yayi zuciyarsa tana son ya bari ya kasa yana son ya bar wannan aikin amma ya kasa gashi zuciyarsa tana son a ce ya tuba saboda akwai tsinuwar Allah kan shi idan Allah ya la'anci bawa yana toshe markafan shirya ko da zuciyarsa tana so ba zai iya ba don haka yasa ake cewa nisanta ai Allah ya nisantar da shi nisantarwan ba zai cimma martaba ta mutanen kirki ba ba zai mutu yana mutumin kware ba sai ya mutu a hali mara kyau domin mako masa a kiyama ba ta da kyau saboda ka Allah yana toshe masa duk wata kafa ta tuba domin haka yasa idan mutum yana aikata wani laifi ya ga ya kasa bari kuma yana so ya bari babu shakka yana buƙatar tuba ga Allah mai girma yana buƙatar tsananta addu'a ga Allah saboda ba mamaki akwai tsinuwar Allah kan shi amma babu zunubin da ɗan adam ba zai iya barin shi ba idan ka ga ka kasa bari to akwai alamar tsinuwa ne dalili a suratul nisa'i aya ta biyu Allah madaukake ya ce ulaika allazina la'anahumullah sai yake wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira wannan Allah da kansa ya faɗa wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira duk wanda Allah ya la'ance shi ya ce ma annabi kai Muhammadu ba za ka iya zama mai taimako gare shi ba idan har Allah ya tsine wa mutum shi kan saman zan Allah ba zai iya tsere da wannan bawan ba amma a yau mun ɗauki tsinuwar Allah ba komi ba saboda ka zunubai ma za ka ga ba ma duba zunubin da akwai tsinuwar Allah a kai da wanda babu tsinuwar Allah duk sai suke alhali zunubin da ke tare da tsinuwar Allah ba karamin zunubi ba saboda haka sa malamai suke cewa duk wani laifi da ya zo cikin alkur'ani kaga an ce an tsine wa mai yinsa wannan dalili ne ala anna hadha zamba ala anna wannan zunubin babban laifi ne wannan ya zo cikin al-fatawa kubra na ibn Taimiyya. Mujalla na shida shafin gari da tis'in da bakwai inna la'ana la kunu illa ala ma'siyatin kabira duk inda ka ji an ce an tsine wa mutum to zunubin babba ne ba karami ba bal la yakadu yal'anu illa ala fi'il kabira Allah baya sine ma wani bawa Allah bai la'antar wani sai fa idan ya aikata babban laifi idis sabira taqu mukaffara bil hasanati saboda idan kana aikata kananan laifi ko baka nemi gafaran Allah ba ayyukanka suna gogewa in kana kananan laifuka in kayi alwala sai Allah ya yafe maka baka ma nemi gafaran Allah alhasanatu yuzhibna sayyi'at idza tunibatil kaba'ir wal la'natu hiya al iqsa'u wal ib'adu ar rahmatillah abinda ake ce ma la'ana ake ce ma tsinuwa shine nisantar da bawa daga rahamar Allah wallan yastawjiba zalika illa bi kadira babu abin da yake nisantar da dan adam daga Allah daga rahmar Allah sai babban laifi ƙananan laifuka ba sa sa mutum ya nisanci Allah ka kazalika ruwayatu wannan ita ce fassara da aka samu ta sahabban manzon Allah domin wani yana iya tambayan ka me ake nufi da tinuwa me ake nufi da la'anta sai ka ɗauko fassaran sahabban annabi Muhammad wanda ita ce fassaran Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce kullu zambin kutima bi Gababin, aw la'anatin aw azabin aw narin fa huwa kabira duk wani laifi da ka je an ce Allah ya tsine wa mai yinsa ko Allah ko ko Allah zai yi azaba ga mai yin kaza to ba karamin laifi ba ne? to ba Abdullahi bin Abbas kadai ba akwai tabi'ai kamar Sa'id ibn Jubair kamar Al-Hasan basri kamar Al-Imam Mujahid kamar Abdullah bin Muzahim duk waɗannan tabi'ai abin da suka tabbatar ke duk wani zunubi da kaji an ce Allah ya la'anci mai aikata shi to wannan zunubin ba karami bane babban laifi ne al-imam an-nawawi hakanan ya bayyana a shafu sahih muslim a juz'i na shafi na 85 hakanan ibnu hajar mai littafin bulugul marami da muke karantawa littafin safatul bari mujallal na 10 shafi 410 duk sun yi bayani game da matsayin tsinuwar Allah akan wani laifi haka nan al a littafin na ilbauta mujallar na shafin 165 a yin da tafsirin ibn jarir a kwabari. fassaran aya ta 52 ta suratul nisa أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ما daban تفسيري دبن دبن هكذا الإمام البيهقي littafin شعب Iman. yana mujallar na farko shafi na 460 ibn al-qayyim al-jawziyya littafin ilamul muwaqqi'in mujallar na uku shafi na 159 babu malamin da ya rubuta littafi saboda ya tsawatar game da hadarin kokarin halatta haram hadari na kokarin a halatta haram wato mutum ya yarda wannan abin haram ne ya aikata shi laifinsa bai kai mutumin da ya halatta wannan abin ba ko da bai aikata ba saboda halatta haram yana iya sa mutum ya fita musulunci halatta haram kamar kana kokarin kai kana kokarin ka kai kanka matsayin Allah tabaraka wa ta'ala saboda babu mai ikon halattawa in ba shi ba saboda haka sai ibn qayyim jawfiya ya rubuta littafin ilamul muwaqqi'in ya dinga ba da misali na dabara dabara da mutane suke kullawa su halatta haram mutum ya kulla dabara na halatta abin da Allah ya haramta shi to anan ya kawo auren kashe wuta a ciki yace auren kashe wuta dan adam ne ke kokarin yayi ma Allah wayo dan adam yake kokarin wai zai ma Allah dabara shine sai ce fa hadhihi alwujuhi allati zakarnaha saboda sai da ya bada misalin da sun kusan 100 a littafi in ka dubi ilamul mawqi'in misalai daban-daban na yanda dan adam yake kokarin ya halatta abin da Allah ya haramta shi idan mutum yana son abu to yakan so ya samu malamin da zai halatta mishi da yake malaman iri-iri ne akwai miyawu saboda haka ba zai rasa wanda zai halatta mishi ba yana da haɗarin gaske ya ce sai da ya kawo misalai ya ce fa hadhihi al-wujuh allati dhakarnaha wa ta tadullu ala tahrimil hiyali waɗannan dalilai duka suna nuna cewa haramun ne yi ƙoƙarin ƙulla dabara ala tahrimil hiyali wal amali biha wal iftahi biha fi dinillah haramun ne malami ya bada fatawa fatawar da za ta halatta haramun fatawar wadda za ta halatta haramun fi la akwai mutanen da ke ganin in ka saki mata na taba jin wani malami an saki mace saki uku sai ce in an ba da buhu dai na gero tana iya komawa buhu daya na gero to ni tambayin da na yi wa za a ba wa buhun kaga malamin ne zai sha kudu ba ruwansa idan an ba da buhu ɗaya na gero ku je ku yi zaman ku la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mana imani fatawa akan halatta haram fi dinillah a addinin Allah ba karamin hadari ba wa man ta'ammada ahadith sallan shine ibnu qayyim yace duk inda zaka tattaro hadisai waɗanda suke ɗauke da bayanin annabi ya tsine ma wani ko Allah ya tsine ma wani ka tara hadisai da suke magana akan tsinuwa yace wajada ammataha liman halla maharimallah zaka samu duka tsinuwar Allah da tsinuwar mazan Allah suna tabbata ne akan mutumin da yake kokarin halatta haram wa afqata fara'idahu bil wanda ke kokarin ya kawar da farillai ta dalilin dabara saboda haka yasa aka samu wannan hadisi la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu fa inna al-mukhada'a hiya al-ikhtiyar dabara mutum ya shirya dabara wal murawaqa izhar amrin ja'iz mutum ya kokari ya fitar da wani al'amari wanda an haramta shi da nuna cewa wannan abin ba laifi bane liyutawassala bihi ila amrin muharramin ya'ani yubtiluhu mutum zai iya bada fatawa saboda ya halatta wani abin da Allah ya riga ya haramta shi to anan abu na farko wanda ya kamata mu gani mu lura da shi game da wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo akan auren kashe wuta Ibn Hajar bai kawo hadisi akan cewa auren kashe wuta haramun ne a'a sai ya ce annabi ya tsine ma mai yi sai ya shiru wannan kadai yana nuna maka hadarin ya yafi a ce maka annabi ya haramta to sai abu na biyu ma'anar hadisin ma'anar wannan hadisin da muka karata al-imam al-bagawi a littafin sharh sunna littafin sa na fiqh yana musallar na biyar shafi na da tara ya 79 yace arada bihi an yi yutallika rajul imra'atahu salatan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi mutum ne yana da matarsa sun rabu har karo uku an samu shika saki tsakanin daban-daban har ya kai sau uku to a nan a ƙa'ida ta Allah a shari'ar musulunci duk sa'ilin da saki ya kai uku a tsakanin mutum da mace aure ya ƙari Allah da kansa a cikin alƙur'ani ya faɗa ya ce sai ta yi wani aure idan ta yi wani aure ta fito mijin farko yana iya aurenta falaka had zaujan aka sai ita wannan mata ta auri wani mutum hatta yusiba wannan mutumin da ta aura ya tara da ita fatahilla lil awwali kaga a wannan lokaci idan auren ya mutu mijin farko yana da damar ya sake aurenta wannan shine hukuncin Allah fa hada manhiyun an to idan dai kullawa aka yi aka shirya wannan haramun ne fa idza sharafa fil akdi mufarakatiha idan ya kulla sharaɗi a lokacin ɗaura auren na yadda zan auri wanci daga baya zan sake ta fa nikahu batilun inda al-aksari akasarin malaman suna sun ce auren ma babu shi bai makullu ba auren babu shi me dalili saboda auren an kulla shi akan saba masharadin Allah saboda ka babu shi yanzu akwai wanda ya aiko tambaya yana cewa mutum ne ya auri mace da ya aure ta sai ya ce sharaɗin aurensa da ita kaninsa ne zai rika kwanciya da ita shi dai zai ringa ba da cefane da komi amma idan sun haihu 'ya'yan shi babu auren saboda auren gaba ɗaya ba na Allah ba ne auren da Allah ya tsara ba haka yake ba saboda haka duk sa'ilin da za a yi sharaɗi a lokacin ƙulla aure wannan auren bai ma ƙullu ba saboda haka zaman banza suke zama zinari to kamar wannan aure ne ya kasance dama an yi sharaɗi da shi za ka aure wannan matar amma za ka sake ta idan ka sake ta sai ta koma ga mijinta na fari sanar malamai sun ce haramun me yasa saboda an kulla akan sharaɗi me yasa aka ce auren mut'a bai kullu ba saboda an kulla shi akan sharadi aure na mut'a zan aure ki na wata uku saboda an yi min transfer zuwa garin nan bai kamata in zauna a garin nan ba mata ba idan bayan wata uku shi na kowa ya samu gabansa kaga an kulla shi akan sharadi to wannan auren gaba ɗaya bai ma kullu ba wa sumiya muhallalan da kasu ilai wanda shi yasa ake kira mutumin da ya kulla wannan auren muhallil muhallil mai kokarin halattawa wa in kana la yahsul bi tahlil bi ko da yake wannan bai sa auren ya halatta din ba to amma akwai malaman da suke gani yasihhu nikah wa yufsidu shar auren yana inganta sharadin dai a bace yake sharadin dai kadai ba za a dauka ba فما amma لم يكن ذلك في fil aqdi misali da aka zo kullu auren ba a gaya ma kowa ba duk an haɗu a masallaci ko a kofar gidan mutum aka kullu aure waɗanda ke gudun sun ji wane ya auri wance babu sharaɗin cewa zai take ta kaga ba a faɗa ba wa kanat niyyatu wa aqidatuhu zalika amma niyyarsa ita ce zai tara da ita wannan matar sau ɗaya sai sake ta to akwai malaman da ke ganin hakan makaruhi ne gairu annan ne, nika sahihun auren ya inganta tunda ba a yi sharadi a lokacin kulla shi ba wa yana asabaha kuma tsallakaha wan qabbat iddataha allatil awwal inda aksar inda aksar fuqaha malaman fiqh su suna gani malaman fiqh suna gani idan aka zo kulla aure aka kulla ba a yi sharadi ba ko da yake tsakanin shi da matan su kadai suka yi wannan yarjejeni amma a wajen kulla auren ba faɗa ba kowa ba su malaman fikihu mafi yawa suna ganin auren ya inganta wannan shara'i shine wanda bai inganta ba halladin awal saboda haka in ya sake ta za ta iya dawowa ga mijin farko din inda aksari ahlul ilmi to amma tun daga tabi'ai tun daga tabi'ai an samu malamai wadanda suke ganin wannan fatawar ba daidai ne. kamar ibrahim an-nakhai yana cewa la hillu illa an yakuna nikahu ragaba da a ce mutum da mace za su yi yarjejeniya a boye wance zan aure ki na yadda zan aure ki akan bayan jima'i da ita sau ɗaya zai sake ta don ta koma ga mijinta na bari su ya sun suka yi wannan sharaɗi ibrahim naka iya ce auren bai makullu ba ko da a lokacin ɗaura auren ba a gaya wa mutane ba fa in kanat niyyatu ahadi salasa al-imam an-nasa'i yace mutane uku idan aka samu niyyar ɗaya daga cikin su ba aure bane to wannan aure mai kullu ba imma zawjul awwal shi mijin farko aw sani ko miji na biyu aw mar'atu ko ita matan idan aka samu ɗaya daga cikin su akwai niyyar at-tahlil yana nufin zai halatta aurenta fan nikahu batilun auren bai inganta ji ibrahim an kai. wannan kuma ita ce fahimtar sufyan sauri da malamai da dama magabata illa dai yana cewa idza tazawajaha ala niyyati tahlil lil awwal sun badalahu an fika dan akan samu irin haka wani zai zo ya same ka saboda shi Allah yakan jarabta bayi Allah yana jarabawa ga dan adam musamman ta sashin aure kaga matarsa ce ya sake ta karo daban-daban har uku to sai Allah ya zuba mar son matan fiye da da saboda ya zama jarabawar imani gare shi kafa zauna da matarka har an sake ta kashi na farko biyu uku sau uku kuna rabuwa amma sai bayan na uku sai shaidan ya shigo saboda ka sai je a wannan lokaci yake son matar shi ya za a yi ne ita wannan matar ta dawo ku sai hada baki da wani da Allah wani ga sadaki ma ni na biya maka idan an kulla auren kwana ɗaya muka yi bayan kwana guda ka sake min a gina to shi zanu Sauri yana cewa da aka yi wannan yarjejeniya a ɓoye da aka zo aka kulla aure to shi miji na biyun da ya tafi sai ga matan ta mishi matan ta mishi Shi ne sai ce la yujibu ni illa an yi fari yufarikaha wa yasta'nifu nikahan jadida to wannan ba ma shi kadai ba al-imam Ahmad bin Hanbal shi ma yana da wannan fahimta ba dai ba a yi sharadi ba a lokacin kullu auren a boye ne aka yarjejeniya da yanzu idan ka aure ta sai kaga ta yi maka rike matanka kawai ba sai an sake aure ba wannan fahimtar su ce amma al-imamu malik yace la yufarriqu bainahuma bi kulli hal dole wannan auren an riga an gina shi ne a kan fasadi bai kullu ba sai dai a sake wani wato idan ma kana ganin matar ta yi maka to sai dai a yi wani sabon aure amma wancan auren ai an yi shi ne a kan niyyar halatta haram saboda haka wannan auren bai dauri ba amma al ahmad shi yana ganin ba ma sai an sake daura auren ba bayanin al'imamu maliki ne gaskiya asali auren bai kullu ba duk auren da aka kulla shi akan shara'i wannan sharaɗin da ya saba ma dokar Allah ta wannan auren banza ne bai ma kullu ba idan ana son a gyara wannan auren to dole sai an sake yin sa tun daga farko ibn taymiya a littafin al-fatawa al-kubra a mujallar na shida shafin 298 ya kirga tabi'ai waɗanda suke ganin auren bai inganta ba kaga akwai alhassan basari akwai alƙawu ibrahim bin yazid annaka'i akwai ibn musayyib waɗanda duk manyan malamai ne daga cikin malaman farko waɗanda suke cewa idan kanat niyyatu ahadi sadaqati ɗayan uku mutane uku dinnan nan idan aka samu ɗaya daga cikin su niyyarsa ita ce a halatta auren to auren bai kullu ba ɗaya daga cikin mutane azzawjul awwal azzawjus sani awil mar'atu mijin farko niyyarsa ita ce matar ta yi wani aure ta dawo to auren da za ta yi bai inganta ba matar ta yi nufin za ta yi auren don ta koba ga mijin farko to wannan aure ko ta yi bai inganta ba miji na biyu ya yi nufin zai aure ta da nufin ya sake ta ta koma ga mijin farko to wannan auren bai inganta ba waɗannan manyan tabi'ai sun ba da wannan fasawa. kuma wannan ita ce gaskiya ne gaskiya domin Allah ya la'anci mai aikata haka Allah ya la'anci mai aikata haka babu yadda za a yi la'antar Allah tana kan abu sannan a ce amin ya inganta idan mijin farko shi ya kulla ko yana da sani game da wannan aure da za a yi a dawo to auren bai inganta ba miji na biyu shi ma idan yana da wannan tunani auren bai inganta ba ita kanta matar idan tana da wannan tunani annahu muhallilun fa nikahu hadha al-akhir batilun auren da aka yi na biyu auren bai inganta ba wala tahillu lil awwali kuma ba ta halatta ta dawo ga wannan miji sai ta yi aure ingantacce sai ta yi aure ingantacce idan bayan auren ya mutu to tana iya dawowa ga mijinta na fayi. shi ne sai ibnu taymiya ya yi bayani ya ce inna mar'ata idan nakahat ar-rajula wa laysa fi rajul idan mace ta auri mutum ba ta da sha'awar mutumi kuma wannan yana faruwa kusan kullum yan watanni da suka wuce akwai wani bawan Allah da haka ya faru da shi zalunci ne mai girman gaske shi bai sani ba ya gaba zawara kyakkyawa saboda aka yi tafi ya nema cikin sauƙi kuma aka amsa ya ma sai da motar shi saboda za a yi buki ya kama gidan haya ya kama ɗaki aka gyara ya sanar da 'yan uwa birane da ƙauyuka dangi aka haɗu wajen buki ya kawo sadaki sannan an sanar da aminai da abokai an haɗu masallaci an daura kwana ɗaya matan nan ta gudu shi kuma bai sani ba ashe shirin tsakaninta ne da mijinta na fari tsakaninta na mijinta na fari suka shirya je ke aure amma kwana ɗaya ki dawo kaga Allah ake ma dabara bayan an yi dabara ma Allah sannan kuma an zalunci wannan bawan Allah ba yadda za a yi ka sai da motarka saboda ka auri mata da za ku kwana ɗaya zai yi wuya shi ne ibn taymiya ya ce wannan ba ƙaramin zalunci ba ne falai sakiya na kiha kama ta kaddam ita wannan matar in ma ka ce ta yi aure ka saba ma sunnar mazan Allah saboda ba aure kai ba ya ce wannan ba aure ne kai ba bal hiya mustahzi'a bi ayatillah ita wannan matar izgilanci ne ma take da ayoyin Allah duk matar da za ta yi wannan dabara ba ta yadda ma da alkur'ani ba tana izgilanci ne da ayoyin Allah ba bi hududillah tana wasa da iyakokin Allah wallahi wahala da mutumin ne ya sha abin tausayi har kujerun jirgin sama ya abin nan saboda za a yi gagarumin buki ga mata ta gudu wa hiya khadi'atun lirrajuli ta yaudari mutumin makiratun bihi ta kullamar makirci wa hiya illam tamliku al-infirada bil furqa fa innaha tanwi tasabbuba fihi sai ibnu taymiya yace ai zaka ce ai saki bai hannun mace saboda haka ai zaka dauka kamar bace laifi ba ko da mace ba ta da mallakar saki ai tana da sababin saki ta mallaki sababin saki idan ta yi yaki duk inda ka yi kokari ta ce ba za ta koma ba ai dole karshen abin sai ka sake ta ko saboda ka koda ba ita ce za ta saki kanta ba ibn taymiya ya ce ai tana da sababin da za ta jawo makanta saki ala wajhin tahsul bihi galiban bi an tanwiya al-inkhila' saboda ka duk tun farko auren ma da aka kulla niyyarka shine za ta yi hul'u za ta nemi hul'u bayan an kulla aure kuma aka sayar abin da ke faruwa kenan shi yasa manzon Allah yake cewa matan da suke neman hul'u munafikai ne dama akwai wani abu da suka kulla a cikin rayukansu wannan shine misalin abin da ya faru wa izhara zuhdi fi wa karahatahu wa bughdahu saboda haka za ta bayyana kiyayyata ga wannan miji ta bayyana ah, kauracewarta da yaji da tawaye in dai mace ba ta son to wallahi kayi karya ka zauna da ita duk abin da za ta yi ta musguna maka sai ka sake ta za ta yi wa zalika mimma yab'asuhu ala qul'iha aw talaqiha kai ta tunzura ka har sai ka sake ta wa yaqtadihi fil ghalib ثم إن انضم إلى ذلك, إلى ذلك أن تنوي baya ga cewar dama auren ta kulla shi da nufin cewa auren ba zai dore ba za ta rabu da shi sannan kuma gashi auren an kulla shi akan za ta yi masa gore za ta yi masa tawaye ta wahal da shi wa fi ilima yukrahu laha za ta aikata duk abin da aka karhanta wa uh, tarka ma yanbaghi laha abubuwan da ya kamata su ta yi na biyayya ga aure ba za ta yi su ba fa hadha amrun muharramun wa huwa mujibul lil furqati fil abin ta aikata haramun ne kuma ba makawa idan mace ba ta son ka karshen ta dole sai an kai ga fa ashbaha ma law nawat ma yujibul furqa shar'an wa in lam tanwi fi'la muharramin wa la tarka wajib sai ce fa hiya laysat murida lahu dama can auren ba nufinsa kai ba wa mislu hadhihi fi madinna Allah tuqima hududallahi ma'ahu wannan ya nuna cewa dama ta yi auren ne akan ba za ta tsaya akan dokokin Allah ba in ka tafi suratul rum aya ta 21 ibnu taymiya yace shi kuma abinda Allah ya shar'anta game da aure waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma aure yana zama sababi na soyayya da jin kai amma ita wannan matar ta shigo da aure a matsayin sababi na kiyayya da azaba ga shi wannan miji kaga sai ya zama akasi na manufar aure wanda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wa maqsudu sakan wal izdiwaji wa man kanat al mar'atu min din al aqdi takrahu al maqama ma'a tunda aka kulla aure idan ya zama mace tana da niyyar ba za ta zauna da kai ba tawaddu furqatahu lam yakun an-nikahu ma'qudan ala wajhin yahsul bihi idan ranar da aka daura auren matar ba tunaninta ne akan za ta zauna da kai ba to wannan auren bai makullu ba bai makullu ba dalili saboda Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 230 Allah madaukaki yace fala junaha alaihima an ya ظن in يقيم حدود الله abin abinda Allah ya tabbatar game da kulla aure shine ya tabbata za a kiyaye dokokin Allah falam yubih illa nikahan yuzannu fihi an yuqima hududullah Allah bai halitta wani aure ba sai auren da za a kiyaye dokokinsa a kai wa mithlu hadhihi almar'a la tadhunnu an tuqima hududullah لأن karahiyataha له تمنعها بالظن iyayyar da take da shi ga wannan mijin shi zai kawar da ainihin abin da Allah ya faɗa na cewar dama aure ana kulla shi ne saboda a tsaya ma dokar Allah ita dama tun farko ba ta son tuni saboda haka babu maganar biyayya ga dokar Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى مسألة إن كان دوبا لتفهم بكه ذاك sabani da aka samu don haka ba mamaki za ka fi malamai da ba da fatawoyi daban-daban game da al'amarin auren kashe wuta domin akwai sabani da aka samu a tsakanin malamin sabani saboda la'akari da wannan hadisi da muka karanta mutane nawa ne annabi ya tsine musu mutum biyu da mijin miji na biyu wanda yake sanya ya auri matar domin ya sake ta ta koma ga mijin farko to da miji na biyu da mijin farko shine al-muhallil wal muhallal lahu waɗannan mutane biyu sune annabi ya tsine musu albarka to tunda sune ne kadai annabi ya tsine musu albarka shin matar niyyarta yana iya tasiri ga auren tun da ba ta cikin waɗannan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga din wannan yasa zaka samu malamin fiqh waɗanda ke akasari malamin fiqh suna ganin da ita da waliyinta niyyar ba shi da tasiri ga haramcin aura mutane biyun nan waɗanda suka tabbata annabi ya la'ance su su ne niyyar ɗayansu take da tasiri ga aure mijin farko da miji da biyu amma waliyin mace fa mai ɗaura aurenta idan da a ce waliyin mace shi zai kulla haka ko ita matar ya zama niyyarta ita ce bayan auren ba za ta zauna ba shin yana tasiri ma auren ko baya tasiri ma auren nan a galibin malamin fikihu suna ganin niyyar mace baya tasiri ga auren niyyar waliyyanta baya tasiri ga auren niyyar mutane biyu din nan kawai ake lura da su amma kamar yadda muka kawo bayanin ibnu taymiya a littafin al-fatawa al-kubra inda ya dauko magana tun daga asali tun daga zamanin tabi'ai manyan masana irin fatawar da suka bayar shine ibnu taymiya yake cewa maganar gaskiya ita ce mutane uku din nan da mijin farko da na biyu da ita matar matukar ɗayansu yana da niyyar wannan auren za a kulla shi ne domin a halarta koma wata ga mijin farko wannan auren bai makullu ba wannan ita ce fahimtar tabi'ai kuma ya ba da hujjoji a littafin alfatawar kubra daban-daban daga cikin hujjojin ya kawo aya ta 230 ta suratul baqara mai Allah madaukaki ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ka sake matar ka sake na uku fala ta hillu lahu hatta tankiha zaujan gairar wannan matar ba ta halatta gare ka sai ta auri wani to shi da sai ce ka koma ga larabci kansa hatta tankiha ba a ce hatta tunkaha ba hatta tankiha sai ita ta auri wani kaga ya gwada ashe niyyarta yana da tasiri inda an ce hatta tunkaha dama ita mace ba ta aurar da kanta sai dai idan waliyinta ya aurar da ita yace yaqtadi an yakuna ka nikahun haƙiƙa min Tun da Allah ce hatta tankiha ya gwada cewa ita kanta sai ta tabbatar auren da ta yi aure ne wanda yake ingantacce li zaujin huwa zaujin haƙiƙa ta auri mutum aure na haƙiƙa babu nufin za ta rabu da shi fa'iza kana muhillan fa'iza kana muhallilan lam yakun zaujin amma idan wannan mutumin da ta aura dama ta aure shi ne don ya halatta ta to wannan ba mijinta bane bal taisan musta'aran sai mu koma ga hadisin da muka karanta wanda manzon Allah ya ce bunsurun aro kaga annabi ya kira miji na biyun da sunar bunsurun aro manzon Allah bai kira shi sunan miji ba wa idza kanat qad nawat an taf'ala ma yarfa'u an lam takun nakiha haqiqa saboda haka idan ita mace ta kulla niyyar za ta aure wani mutum saboda ta koma gidan mijinta na bari to wannan aure da ta yi ba aure bane a musulunci ba aure ba ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan bayani shine maganar gaskiya Wannan ita ce fahimta ingantacciya duk matar da ta yi aure da nufin za ta koma ga mijinta da fari to wannan auren da ta yi bai inganta ba sannan kuma komawanta ma baya inganta su kaga kenan ya shafi duk wani wanda zai tsara dabara na halarta abin da Allah ke haramta wannan yana cikin bayanin eh, al-ukhaymin a littafin sa sharh mumti a mujallar na biyar shafi na 286 amma in ka duba littafin fiqh za ka iya ganin bambanci za ka ga cewa malaman fiqh suna da wata ka'ida ma da suke cewa malla la furqata bi yadihi la athara li wanda saki baya hannunsa niyyarsa ba ta tasiri ma aure wannan wata ka'ida ce ta malam Hido kuma ba ta da ma'ani ba ta da muhalli wanda niyyarsa wanda rabuwa kai ba ta hannunsa rabuwa ba ta hannunsa niyyarsa ba ta tasiri ma'auran. ai ka ga mace ba ta saki rabuwa baya hannun mace to saboda ka dan mace ta kulla niyyar auren nan da za ta yi na kashe wuta ne malamu suna cewa niyyarta baya tasiri ma auren alhali hadisin manzon Allah kuma ya nuna yana yi saboda haka yasa fahimta mafi inganci shine cewar kamar yadda Abu Sami na faɗa yake wal qawlu rajihu ayyu niyatin taqabu min wahidin min as-salasati in aka samu niyya ta mutum uku dinnan da mijin farko da miji na biyu da ita matar in aka samu ɗaya daga cikinsu yana da niyyar auren da za a yi na kashe wuta ne to wannan auren bai makullu ba fa inna ha tuqtalu al-aqd me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati ay ayyuka sun ta'allaka ne da niyya ayyuka sun ta'allaka ne da niyya don haka dukkan idan da aka samu niyya mara kyau a kan aure to yana tasiri ma wannan auren to wannan abin mutane sukan dauke shi kamar wato karami alhali tun dadewa tun dadewa malaman farko sun dauke shi babban al'amari shi yasa kaga aka samu tsinuwar Allah akai ibnu taymiya a littafin al-fatawa al-kubra muktasar al-fatawa al-misriya sai a mujallal na farko shafin 422 yace an-nasara ta'ibul muslimin har kiristoci a can zamanin farko suna batanci ga musulunci ta dalilin auren kashe wuta an samu lokacin da kiristoci suke cewa al-muslimu na ƙada lahun nabiyo wai musulmai annabinsu ya ce iza tsallaka ta ku? idan mutum ya sake matarsa lamta tahilla lahu hatta tazni ba za ta dawo gare shi ba sai ta yi zina kaga wannan kage ne kiristoci suna faɗin haka a wancan zamani suka ce wai annabi ya karantar da cewar in ka saki matarka ba za ta dawo ba sai ta yi zina bi ma'ana ka sake ta ɗaya biyu uku Allah ya haramta aure sai ta yi wani aure auren ya mutu sai ta dawo sai su kiristoci na cewa sai ta yi zina saboda za ta tafi ta yi aure da wani auren wucin gadi saboda ta dawo ga mijinta na fari wannan aure da ta yi na biyu zina ce to da ya kawo wannan shine sai ya yi martani gare su ya ce wannan bidiyo na bari'un min zalika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba halatta haka ba ba shi kadai ba kowa wa ashabuhu wa tabi'una lahum wa jumhuru a'immatil muslimina radiyallahu anhu da manzon Allah da sahabbai da tabi'ai da masana ba su taba halatta auren kashe wuta ba shi yasa manzon Allah ya kira mutumin da aka kulla hakan da shi da sunan bunsurun aro ai kaga annabi na kushe ma wannan abin da aka aikata kuma in ka dawo zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda akwai hadisin qabisa bin jabir qabisa bin jabir ya ce a zamanin sayyidina umar yake shugabanci na ji sayyidina umar yana huduba ga mutane wa ko ya ku sayyidina umar yana cewa wallahi la uta bi halin wala muhallalin illa rajamtuhu ba sayyidina umar yace na rantse da Allah idan aka kawo min mutumin da ya yi auren kashe wuta da wanda aka yi auren saboda a gyara masa ita wannan matan sayyidina umar yace wallahi zan musu hukuncin jifa sayyidina umar yana nufin matsayin mazinata suke ba ma aure bane in aka kawo mutum da sunan ya auri wata mace don ya halatta aurenta ga mijinta na fari shi mijin na fari da wanda ya auri ita wannan mata miji na biyun sai na umar yake zai sa a musu rajamu me yake nufi za a yi musu hukuncin mazinata saboda da shi da zina ba su da bambanci auren kashe wuta zina ce wannan ne abin da sai na umar ya faɗa za ka gani a sunan sa'id ibn mansur hadisi na 1993 da kitabun musannaf na ibnu abi Shaiba, mujallal na bakwai shafi na 292 haka kuma littafin al-imam al-baihaqi a sunan kubra to wannan tun zamanin na umar sai na umar ya tabbatar da haka don haka auren kashe wuta da zina ba su da bambanci Allah shi kare mu sai mu je hadisi na gaba amma kuma hadisin za mu tsallake wannan za mu je na ƙarshe sannan mu dawo na talatin saboda mai yiwa waɗanda suka rubuta bulugun maram su suka yi wannan kuskure domin hadisin a jere suke daga wannan hadisi da muka karanta ya kamata sai hadisin aisha amma sai aka kawo hadisin abu huraira sannan kuma aka kawo na aisha a ƙashi bari mu tsallaka mu karanta hadisin aisha allah ya ƙara masa an aisha ta rabu radiyallahu anha an karɓo hadisin daga aisha allah ya ƙara masa yarda qalat aisha ta ce طلق رجل امرأته ثلاثا an samu wani mutum da ya saki matarsa shika uku wato an samu rabuwa a tsakanin shi da matar shi daban-daban har ya kai sau uku ta fata zawaje harajulun sai wani mutum ya auri ita wannan matan kaga tana ba mu labarin abin da ya auku a zamanin mazan Allah wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam summa tsallakaha qabla an yadkhula biha shi miji na biyun sai ya sake ta kafin ma ya tara da ita shi ake nufi da addukul abla an ya dakula biha kafin ya tara da ita Mai ma'ana kabla an yi jami'a fa'ara da zautuha an yi ha. sai mijin farko ya yi nufin zai auri ita wannan matan zai dawo da matan shi kenan fasu ila rasulullah sai aka yi wa manzon Allah tambaya an zalika game da wannan hukunci fa kala sai manzon Allah ya ce la baya halatta mijin farko ya auri ita wannan mata hatta ya zuƙa har sai miji na ƙarshen miji na biyun ya ɗanɗana min ofailatiha ya ɗanɗana zumanta ma za abinda mijin farko ya ɗanɗana manzo Allah ya ce ba za ka koma ga mijin farko ba har sai miji na biyu ya ɗanɗana zumanta irin wanda mijin farko ya ɗanɗana wannan kalma ce da annabi ya kawo saboda ah, baya son ya ce har sai mijin miji na biyu ya yi jima'i da matar sai manzo Allah ya yi kinaya in ka dubi sharhun nawawi ala sahih muslim juz'i na karshe na 574 me annabi yake nufi da usailatiha asali ina aka ce al'asal al'asal zuma zuma shine al'asal to tasgiri na asala shine usaila tasgiru asala wato dan zuma maimakon a ce zuma gaba ɗaya sai a ce dan zuma shine al-imamu nawawi yace abinda annabi yake nufi kinayatun anil jima'i maimakon annabi yace ba za ta koma ga mijin farko ba sai miji na biyun ya yi jima'i da ita manzon Allah mai kunya ne ta sai manzon Allah ya ce har sai miji na biyu ya ɗanɗana zumanta irin abin da mijin farko ya ɗanɗana kaga ya ya raɓe da wannan kalma na zuma yana nufin jima'i lafza ta al'afsul kamar yadda zuma ke da zaƙi wa halawaci ne shine manzon Allah ya kamanta da wato zaki na jima'i manzon Allah yake cewa ba za ta koma ga miji na biyu ba na farko sai miji na biyu ya yi jima'i da ita shine ke muttafaqun alai wannan hadisin an samu daidaituwar riwaya tsakanin al-Imam Bukhari da Muslim wal li muslimin amma lafazin da ya kawo anan lafazin al-Imam Muslim hadisin yana sahihul Bukhari yana babu idza sallaka salatan sun mata lam eh, summa tazawwajat ba'da al-iddati zawjan ghayrahu hadisin yana sahih al-bukhari yana sahih muslim a sahih al-bukhari hadisin 2261 Aisha ta bayyana abin bayanin ya ya fi yadda zo a nan, ya fi gamsarwa Yadda bayanin ya zo cikin bukari? An na anna rifa'atal ƙorafi. akwai wani mutum ana kiransa rifa'atu rifa'atul qurzi, wani sahabin manzon Allah sunan shi rifa'a tazawwaja imra'atan ya auri wata mace summa tallaqaha daga baya sai ya sake ta Fa fatazawwajat akhara sai ita wannan matan ta auri wani mutum fa'atatin nabiya duk wannan bayanin aisha ne amma riwayar al-imam bukhari saboda aka sai ita wannan mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat lahu ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annaha annahu la ya'tiha bayan ta auri mutum na biyu shi wannan mutumin na biyu bai yi jima'i da ita ba wa annahu laysa ma'ahu illa mislu hudba da ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na aure mutum amma na tarar da shi kamar geza kamar wato kamar geza na tufafi gezan tufafi kamar misali majanyi akan mai akan mai geza kamar zannuwa saka irin na gwado da sauransu akan yi geza to sai take kamanta al'auran mijin nata da gezan take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya rasulullah na auri mutum amma abinda na tarar da shi kamar geza ne wato tana nufin mutumin bai da sha'awa bai ma da sha'awa falam tasil minhu ila shay'in turidu saboda haka shi wannan miji naka na biyu bai tara da ita ba falam yalbab an tallaqaha shi ko wannan miji sai ya sake ta to ne da ta zo ta samu annabi ta gaya mishi sai manzon Allah ya ce la ba da ki koma ga mijin farko ba hatta tabuki usailatahu wa yabuka usailataki har sai kin dandana dan zuman shi shi ma ya dandana wato yar ki. littafin muwatta al-imam malik ya kawo hadisin ya bayyana sunan ita wannan matan yana babu nikahil muhallili wa ma ashbahu hadisi na 1126 hadisin az-zubair bin abdurrahman bin zabir az bin abdurrahman bin zabir mijin nata na biyu sunan shi abdurrahman bin zabir mijinta na farko shine rifa'atu bin simwal rifa'atu bin simwal shine mijinta na fari tsallaka imra'atahu ya saki ita wannan matar sunanta tamimatu bintu wahabin to a littafin mawata duk an samu sunayen su mijinta na fari sunan sharifa'a ita kuma fa sunanta tamimatu amma ka littafin hadisi in ka duba za ka ga sunayen kamar kashi uku a wata riwayar za ka ga an sa sunanta suhaimatu a wata riwayar an sa sunanta umaimatu wata sunaye guda uku tamima suhaima umaima amma yadda ya tawa littafin shi ne mafi inganci sunanta tamimatu bintu wahabi wannan ne mafi inganci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai mijinta rifa'atu aka samu rabuwa a tsakaninta da shi har sau uku fa nakahat abdurrahman bin zabir sai ta aure abdurrahman bin zabir abdurrahman bin zabir dinnan lafiyarsa kalau amma lokacin da ya aure ta fa'turiba in ji aisha sai ya samu matsala mutum yakan samu matsala a rayuwar shi mutum yakan samu matsala a rayuwar shi daga baya ya zama to bai da sha'awar mata gaba daya mai yi wata dalilin wata jinya to ya aure ta daidai samun wannan matsala sai zama to bayi da sha'awar mace an samu al-iskirka, adamu, intishari al'auransa ya zama to bai motsi Balam yastati an yamassaha saboda haka bayan auren bai iya taba jikinta ba fa faraqaha da yaga cewar haka ya faru da shi sai ya sake ta to yana faruwa domin musamman ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka auri mace sai zamanto kai sha'awar ka ta rabu da kai ai zaman ka da ita cutarwa ne to da ka sai ka sallame ta to sai ya sake ta to da ya sake ta ita kuma akwai tsoron Allah sai ta zo wajen manzon Allah kaga babu wanda ya san abin da ya tsakauku tsakaninta da miji na biyun sai Allah amma sai ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa arada rifa'atu an yankihaha shi mijinta na fari sai ji labari aurenta na biyun ya mutu sai shi ya taho yana zawarci yana bukatan ya aure ta zawju hal awwal alladhi kana tallaqaha amma saboda tsoron Allah sai ta zo gidan annabi da ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tarar da manzon Allah yana gidan Aisha shine take ma annabi bayani فذكر ذلك لرسول الله لرسول الله فنهاه عن ba za ka aure ta ba la لا تهل hatta حتى تذوق الأصيلة baya halatta ka sake dawo da ita wannan mata sai ta yi auren da an tara da ita a cikin auren to wannan hadisin kamar yadda zo a sahihu muslim yana babu la tahillul mutallaqatu salatan li mutalliqiha hatta tankiha zawjan ghayrahu wa yata'aha ثم يفارقها وتنكب عدتها a lokacin ne ka mutum zai iya komawa ya aure ita wannan mata idan an samu ta yi aure na biyu wannan auren ingantacce kuma an tara da ita a cikin wannan auren aisha ta ba da labari wato abin sai ya auku lokacin da ita wannan mata ta zo gidan manzon Allah annabi yana gidan aisha na biyu baban aisha yana gidan na abubakar sai ga ita wannan matar ta taho tamima ja'at imra'atu rifa ila nabi ta shigo gidan sai aisha ta ce lokacin da ita tamima ta zo sai ta ce kuntu inda rifa'a ya rasulallah mijina shine rifa'atu faƙallaka ne fa batta talaki ya sake ni kuma sakin ya kai uku saki ya kai uku babu halin zauna da shi فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير سينا أوري عبد الرحمن بن الزبير سيتجيت أما دنا أوري وانا متمع وإنما معه مثل غضبة الثوب na tarar da shi al'aurarsa kamar gezan tufafi wannan kalma da ta faɗa fata basama rasulullah sai mazan Allah ya murmushi ta yi ƙarfin hali to kuma in ba ta faɗa ba ai ba za a gane damuwarta ba saboda haka yasa ta yi karfin hali ta faɗa ta ce ya rasulallah miji na biyun nawa na tarar da shi al'aurarsa kamar gezan tufafi gezan tufafi baya motsi sai ka motsar da shi tana nufin cewa mijin nata na biyu bai da sha'awa to a lokacin akwai wani sahabin annabi da yake kofa ana kiransa khalid bin sa'id al-umawi yana kofan gida yana kofan gidan yana jira a mar izini ya shigo a cikin gidan akwai sayyidina abubakar yana zaune ga manzon Allah ga Aisha ga ita Tamima ta zo tana magana shi wannan da yake kofa shine Khalid bin Sa'id al-Umawi yana cikin as-sabiqun al-awwal ana cewa kusan shine mutum ko dai na biyar ko shida wanda ya karbi musulunci a tarihin tarihin musulunci gaba ɗayansa za ka gani a littafin siyarwa alamin da bala na alimamu zahabi kuma babu shakka shine mutum na farko da ya rubuta basmala a duniya wanda ya rubuta basmala a duniya shine mutum na farko khalid bin sa'id babban tabi'i babban sahabi yana kofa yana jiran annabi Umar izini ya shigo sai ya ji ita wannan matar ta faɗi wannan magana sai ce ya ababakar ala tanhi hadhihi amma tajharu bihi inda rasulillah abubakar kana ɗakin ba za ka hana wannan matan irin wannan magana da take gaban manzon Allah ba kaga yana yana ta kofa amma ya ji abin da ta faɗa to sai na abubakar bai hana ta ba aisha ta ce wallahi ma yazidu rasulullahi ala tabassum shi dai manzon Allah murmushi yake kai kawai ita wannan matar ga abin da ta faɗa manzon Allah sai yana murmushi bai hana ba saboda larura ce ta kai ga sai ka bayyana shi ma sai na Abubakar bai hana ka ba saboda idan aka ce an je kotu ana neman sanin haƙƙi to kaga ba abin da za a boye dole sai an yi bayani ko ko a ce an je gaban likita idan ana neman waraka ai dole ne a bar bayani ciwo don haka ita wannan matar tana so ta san hukuncin Allah tunda Allah tabaraka wa ta'ala yake fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan gaira. to ta yi auren aure na biyu amma miji na biyun kuma ya samu larura bai iya jima'i da ita ba shin za ta iya komawa ga mijin farko wannan hadisin shi yake nuna cewar idan mutum ya saki matarsa saki na uku ita wannan matar ba ta dawowa gare shi sai ta yi auren da an yi jima'i da ita idan ba a yi jima'i da ita a cikin wannan auren ba to ba za ta dawo ga mijin farko ba wannan ya zo a sharhu dawawi ala sahih muslim al-imam nawawi sharhin wannan hadisin da muke karantawa yana mujallal na goma shafi na uku ya kawo bayanin malamai akai haka nan ibnu hajar a littafin fathul bari mujallal na tara shafi hudu. sai mu karanta hadisi na ƙarshe kuma ba ma ita wannan matar kaɗai ba ce babu shakka akwai misalai daban-daban na so in karanta su amma na fahimci lokaci ya kuri wato ba ita tamima ce kaɗai hakan ya faru gare ta ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu misalai mutanen da sun saki matansu ya kai sau uku to kuma suka zo gaban manzon Allah da irin wannan ishu ta yi auren ba a tara da ita ba shin za ta iya komawa mazan Allah ya ce a daga cikinsu akwai hadisin ubaidullah bin al-abbas wata mace da ake kiranta al-gumai sa'u akan kira ta rumai sa'u gumai sa'u rumai sa'u ta zo ga annabi tana ko koka ta game da mijinta na biyu mijinta na biyu ana ce masa amru bin hazmin wanda nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci laisa laki zalika hatta tazuka usayla taki rajulun ghayru ba zai yi ki koma ga mijinki na fari ba har sai kin yi auren da an yi jima'i da ke a cikin wannan ka'ida ce dama idan dai mutum ya saki matarsa saki uku to ba ta halatta gare sai ta yi wani aure ingantacce kuma an yi jima'i da ita a cikin wannan auren to hadisi na ƙarshe wa an abi hurairata radiyallahu anhu kana an karbo hadisin daga abu huraira Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la yankihu zanil majludu mazinaci wanda aka marbulala ba zai auri wata mace ba illa mislahu sai irinsa mazinaci wanda aka marbulala ba zai auri wata mace ba sai irinsa rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud yana babun fi qawlihi ta'ala azani la yankihu illa zaniya yace wa rijaluhu siqatun marwaitan hadisin amintattun malamai malamai hadisin nan ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2052 sahihul jami'i sahihar hadisi na 7808 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2444 menene wannan hadisi yake karanta da mu annabi ya ce mazinaci wanda aka mar bulala ba zai auri wata mace ba sai irinsa me yake karantar da mu al-imamu a littafin subulus juzu'i na biyu shafin ya yace alhadisu dalilun ala annahu yahrumu ala almar'ati an tuzawwaja biman zahara zinahu hadisin nan yana karantar da mu cewa haram ne haram ne ga mace ta auri mutumin da zinarsa ta bayyana duk mutumin da zina ta bayyana gare shi to haram ne a aure shi a ɗauki mace a haɗa shi da ita wannan haramun ya ce wala allal wasfa bil majludi bina'an alal aglabi fi haqqi man bahara min wanda aka yi masa bulala kaga kenan zinansa ta bayyana karara shi sa aka bada misali da shi wa kadhalika ar-rajulu yahrumu alayka an yatazawwaja bi zaniya ba mace kaɗai ba kai ma musulmi haramun ne ka auri karuwa matar da zina ta bayyana gare ta to kai aurenka da ita wannan matan haramun dalilin wannan hadisi saboda haka yasa zaka ga malaman da suke shakkin wannan hadisin suna kawo aya ta uku ta suratun nur Allah madaukake ce azani la yankihu illa zaniya mazinaci ba zai auri wata ba sai mazinaciya aw mushrika ko ko kafira والثانية لا yankihuha illa zani mazinaciya babu mai auren ta sai mazinaci aw mushrikun ko wani kafiri wa hurrima zalika alal mu'minin amma an haramta hakan ga mu'minai an haramta aka ce an haramta kai da sanin ka cewa matan nan mazinaciya ce ka aure ta kai ma ka san kai haram in dai kana da imani domin abinda Allah ya faɗa kenan Hurri zalika alal mu'minin wannan ya zo cikin sharhin ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 32 shafin 141 yace saboda haka duk bayanin da malaman sunna suka yi as-sahih min qawlay al-ulama anna az-zaniyata la yajuzu tazawwujuha illa ba'da tawbati mace in ta yi zina auren ta haramun ne sai ta tuba ko matsalar tuban sai an samu shaida saboda idan zina ta bayyana to ya nuna cewa mace ta shahara da zina to ba za a aure ka ba sai ta shahara da tuba haka mutum idan ya tabbata ya shahara da zina ba za a bashi mace ba sai ya shahara da tuba sai an shaida cewar ai da ne wane yake zina amma ai da dadewa ya tuba mutane da yawa sun san cewa yanzu baya zina to sai a bashi aure amma za ka samu mazinatan neman suke tsara yadda za su yi aurensu ka'ida ne a samu wannan tuba idan ba a samu wannan tuba ba har yanzu ana cikin fushin Allah saboda Allah ya haramta wannan auren kai ka yi zina da mace sannan kuma ka aure ta kana gani kamar auren ya halatta zaman da kai shi ko Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'mini wannan auren haramun to da yawa ma za ka samu mutum ne zai zina da mace ya mata ciki saboda ka kai iyayen su ce ya sai ka aure ta kenan sai ka aure ta kaga sun halatta aure tsakanin mazinata shi kuma Allah ya haramta Allah ya haramta aure da mazinaci sai an samu tuba idan tuba ta yi inganta fa lillahi alhamdu ne yace lam yakul lahu an yumsika ala tilkal hal haka kuma mutumin da yake da mace matar aure karara ya tabbata ta yi zina sai ce a babu komai zai haƙurin zama da ita sai ce da shi da wanda ya auri mazinaciyan duk tafiyar su ɗaya ya ce bal yi fari ha dole ya rabu da ita wannan mata idan ya tabbata ta yi zina ya ce in bai rabu da ita ba na da yusan a ranar tashin kiyama yana cikin waɗanda ake su addayu waɗanda ba su samun kamshin aljanna ka yadda ka zauna da matar da fasika ce to duk mutumin da ya tabbatar da mace ta yi zina ya zauna da ita to babu shakka a lahira ba shi ba aljanna Allah ka tsare mu Allah kuma ya kare mana imani Allah ya tsarkake mana halaye Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهود به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك